وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وعما الدار فلا تعلم نفس حسنها وبهاءها وسعتها ونعيمها وبهجتها وروحها وراحتها ما ya yi magana akan rayuwa wacce take wato ta cikin kabari ko kuma ta komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da yake bayanin cikar wannan rayuwa yake cewa amma shi wannan gida yace babu wata rai da ta san irin kyawun wannan gida wa aha da kuma wato sheki na wannan gida da yalwarsa da ni'imar gidan nan da hutun wannan gida da iskar wannan gida domin cikin wannan gida ha ma la ainu cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kuma akwai abin da kunne bai taɓa jin labarin sama ba wala faɗara ala kuma tunanin ɗan adam bai taɓa kawo shi ba fiha ma an kusu wa talazzul a'yun cikin wannan gida akwai abin da dirai take sha'awansa kuma ido yake jin daɗi in ya gansa fahiyar jami'atu li jami'i anwa'il afra da haka ita wannan gida ita ce matattara ta dukkan nau'i nau'i na farin ciki walmasarwa da jin daɗi alkhaliyatu min jami'il munakkidat wacce take ta kubuta daga duk wani nau'i na abin da ke kawo baƙin ciki wal ko gurɓata rayuwa raihanatun tahtazzu eh, ‘ya'yan marmari za ka ga suna wato eh, girgiza a jikinta a cikinta wa kasrun mashi da dinaye waɗanda suke an ƙawata su wa zaujatun hasna da mataye kyawawa wa faqihatun nabija da 'ya'yan bishiya waɗanda suke masu kyau to mala yana aunawa ne tsakanin wanda suka gaskata cewa akwai wannan rayuwar da wanda suka karyata sai yake cewa fa firhaluna ayyuha as-sabiquna al ila hadhihi ad-dar bi idni rabbina wa tawfiqihi wa ihsanihi yace don haka makomar mu mu masu gaskiya masu gaskatawa in Allah ya so da izinin Allah da taimakon Allah da kyautatawarsa makomar mu shine wannan gida wa firhalil kadibina makomar masu ƙaryatawa kuma maƙaryata almukaddibina masu ƙaryatawa yace ila dari lati uiddat liman kafara billahi makomar su shine gidan da aka yi tanadi ga wanda ya kafirce ma Allah wa liqa'ihi ya ƙaryata saduwa da Allah wa kutubihi ya ƙaryata littattafan Allah wa rusulihi ya ƙaryata manzannin Allah wale yace walan yajma Allahu bainal muwahhidin lahu at-talibin limardatihi saina fi ta'atihi الدائبين في خدمته المجاهدين في سبيله وبين الملحدين ma'ana mala yana cewa ah, Allah ba zai taɓa haɗa mutane biyu a waje ɗaya ba wanda imaninsu ya zama daban-daban kamar yadda Allah ya ce ah, ah, cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الأحياء ولا الأموات هكذا ولا يستوي الذين يعملون السيئات ولا المسيء da wanda yi daidai da wanda bai yi daidai ba ba sa taba zama daya don haka ya ce Allah bai taɓa tattara masu kaɗaita shi masu neman yardarsa masu kaitawa cikin biyayyarsa masu dagewa cikin hidimarsa masu jihadi cikin tafarkinsa bai haɗa su da almulhidina masu ƙaryata shi as-sa'ina fi masafihi waɗanda suke kai kawo wajen saba masa ad-da'ibina fi ma'siyatihi wanda suke tsorewa cikin sabansa almustasrihina juhdahum fi ahwa'ihim wanda komai nasu suna yi ne cikin son zuciyarsu wa shahawatihim da biye masha'awar su fi darin wahidatin cewa Allah ba zai taba hada su a gida ɗaya ba ma'ana ba sa taba zama waje ɗaya illa ala sabilil jawazi wal ubur sai dai in hanyar ƙetarewa in an za a ƙetare wannan za su yi aljanna wanda za su yi wuta wannan za su iya haduwa a nan amma in ba nan ba ba inda za su taɓa haɗuwa? kama jama'a bainahuma mafi hadhihi duniya kamar yadda ya tara su a nan duniya wa yajma'u bainahum fi mawqifil qiyama kuma zai haɗa su a matsayar alkiyama fa hashahu min hadha dhanni sayyi alladhi la yaliqu bi kamalihi wa hikmatihi ce to Allah madaukakin sarki ya tsarkata a ce wai har ya haɗa mu'mini da wanda ba mu'mini ba Allah ba zai taɓa haɗa su ba wannan hikimar Allah ta kore haka wa fi hadhihi marhala a wannan matakin ne ta alamu hayata shuhada idan aka kai wannan mataki din aka gane wannan rayuwa din ma ne yake cewa to lokacin ne za a san hakikanin rayuwar waɗanda suka ba da fansar da kansu domin ɗaukaka addinin Allah wanda suka yi shahada wa annahum inda rabbihim yurzaquna kuma suna wajen Allah yana azurta su da abin da ya so wa annaha akmalu min hayatihim fi hadhihi ad-dunya wa atammu kuma wannan rayuwar da suke yi su shuhada da Allah yake kar a ce matattu ne ba matattu bane wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya Allah yake wannan rayuwa ta fi ta fi cika fiye da rayuwar duniyar nan kuma ta fi tsarkaka fiye da yadda suke rayuwa a duniya wa in kanat ajsaduhum mutalashiyatan ko da a ce dukkunan su sun jirkata wa luhumuhum mutamazziqa kuma naman jikin su ya yayyage wa awsaluhum mutafarriqa kuma kayan cikin su ya watse wa idamuhum nakhira kuma kasusuwan su sun bushe wa laysa amalu ala qalli wa innama sha'nu fi sakin yace ba ba gida ake kallo ba abin da ke cikin gidan ake kallo ba wai ka ga gida daga waje ba amma me a cikinsa abin da yake cikinsa ake dubawa ya ce ƙalallahu ta'ala Allah Madaukakin sarki ce wa la tahsaban nan ladina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku taɓa tsammani ku yi zaton cewa wanda aka kashe su cikin tafarkin Allah matattu ne Allah ya ce bal lallai al'amarin ba haka bane kuma kuna tunani hayahun su dai rayayyu ne inda rabbihim a wajen mahalicinsu yurzaquna ana azurta su Allah ma bai ce ga abin da ake ba su da yace yurzaquna ana azurta su kaga wannan illa iyaka abin da Allah ya sani wa qala ta'ala haka na Allah yace wala taqulu liman yuksalu fi sabilillahi amwat kada ku faɗa a kan waɗanda aka tashe su cikin tafarkin Allah cewa su matattu ne bal ahya'un su dai rayayyu ne walakin la tashuruna amma ku ba ku san irin rayuwar da suke yi ba ba ku ma iya jin wace irin rayuwa suke yi mala yace wa idza kana shuhada'u idan ya kasance masu shaida wanda suka yi shahada inna ma nalu hadhihi alhayat me yasa suka samu wannan rayuwar yace in har sun samu wannan rayuwar ne bi mutaba'ati rusul ta hanyar bin su ga manzanni kenan bin manzanni yana gadar da mutum kyakkyawar rayuwa An mutum ya bi manzanni shi yasa wani mutum da ya zo ya ce ya laita ƙauni ya alamu ghafara li rabbi wa ni min al-mursalina wa ja'alani min al-mukramina saboda ya ce ya qaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku tamkubu wanda ba zai tambaye ku tukuyi akan abin da yake muku ba ba ka cewa a biya ku manzanni yace ku bi waɗannan to ce idan shuhada sun samu wannan cikakkiyar rayuwa saboda bin su da manzanni wa ala kuma suna riko da hannunsu ya ce to kamar zanna bi a yake rufin idan waɗannan shuhada ne suka sami irin wannan rayuwar ya ce to ya kake tsammanin rayuwar su manzannin a wannan barzakin a rayuwar da take tsakanin duniya da lahira yanzu mutum ya zauna yi tunani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya wata irin rayuwa yake mutum ya taba tunanin haka ka taba tunanin ya rayuwarsa take bayan barinsa duniya ko annabi Musa ko annabi Isa ko ko ko sauran annabawa da suka bar duniyar nan ka san irin rayuwar da suke yi Ya yace idan an ce shuhada suna cikakkiyar rayuwa wanda ba su ba manzanni ba ne ko ina da matsayin manzanni su kuma wata irin rayuwa suke yi shi yasa yake wa laqad ahsana alqa'il wani mawaki yana cewa mai hikima yake cewa fal aisu nawmun wal maniyatu yaqdatu yace ita rayuwar nan da kuke gani bacci ne kuma mutuwa rayuwa ce a wajen wasu wani kana ganin shi a duniyar nan yana raye to bacci yake yi. wanda kuma ake ganin ya mutu yana raye ba mutuwa da yana nan a raye yace wal mar'u kuma hayarin sali dan haka dan adam tsakanin waɗannan sai ka ga tunani ne kawai saboda haka wasu rayuwarsu a duniyar nan bacci suke yi ko da kaga mutum yana raye bai ma san me ake yi ba wani kuma ana ganin ya mutu a lokacin ne yake raye a lokacin rayuwar shi take kuma da yake faru su su manzanni wa shuhada da kuma shuhada wa siddiqina da masu gaskata manzanni wanda shugaban su shine abubakar min hadhihi alhayat a cikin wannan rayuwar da ake gani yace allati hiya yaqdatun min nawmi dunya ita farkawa ce daga baccin duniya yace akmaluha wa atammuha suna da cikakkiyar rayuwa ne وعلى قدر حياة الأب في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة yace gwargwadon farkawarka a wannan rayuwar ta duniya gwargwadon da za ka ji tana kwaɗayin ka je ka sadu da wacce rayuwa ma'ana gwargwadon imanin mutum gwargwadon tunaninsa da Allah maɗaukakin sarki gwargwadon kwaɗayinsa da Allah maɗaukakin sarki ko gwargwadon yadda zai dinga jin a zuciyar shi yana so ya sadu da Allah shine man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yayi kwadayin burin yana burin yana kwadayin kaunar ya sadu da Allah ko Allah ma yana yana kaunar saduwa da shi Allah ya zanya mu cikin waɗannan wani ba ya so sadu da Allah in an ga masa azabar da zai ya samu zai ji yana tsoro to wannan baya son saduwa da Allah shi ma Allah bai son saduwa da shi to Allah kar ya sanya mu cikin waɗannan ce wallahu al-musta'an yace wa sa'ayuhu da kuma dagewarsa wa hirsuhu da kwadayinsa al zafri biha wajen samunta wannan ya zama mataki akan abin da ya shafi rayuwa ta albarzak ne shi yasa duk da zai gaya ma rayuwa ta albarzak ma'ana tsakanin kabari da tashin alkiyama to sai dai ya gaya ma shaki faɗinsa amma ba wanda ya san hakikanin wannan rayuwa rayuwa ce da ba wanda ya san sai Allah sai kuma sai wanda suke wannan rayuwa ya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mumini ana bude masa cikin kabarinsa ma'ana iyaka kaman fadin kafa 60 yana yana cikin kabarinsa amma in za ka je ka tona zai ka ga dan ko haka to wata rayuwa ce da ba mu sanya take ba kuma rayuwa ce ta rai ba ta gangan jiki ba rai ne ke in ni'intuwa da wannan rayuwa to sai ce mataki na goma ya ce almartabatul ashira min maratibil hayat ya ce mataki na goma na rayuwa ita ce rayuwa kuma ta dindindin bayan an fita a wannan rayuwa ta albarza bayan an fita a barzan ko na bayan an fita a kabari sai rayuwa kuma ta dindindin Ya ce alhayatu da'ima ita ce rayuwa ta dindindin albaqiya mai wanzuwa Ba da tsaye hadal alami bayan an nannade wannan duniyar wannan duniyar za a naɗe ta za ta kare gaba ne ba abin da zai saura a cikinta. wa zahadid dunya bayan duniya ta tafi wa ahlu hada kuma waɗanda suke cikin ta fi hayawan za su tafi gidan rayuwa ta gaskiya shi Allah ce wa ma hadihi al-hayatu dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan an ka ji ko an ce hayawan ka ce ko dabba ake nufi a'a ita ce rayuwa ta gaske al-hayawan manzar ne na rayuwa wa hiya al-hayatu allati shammara ilayha al-mushammiruna ce wannan rayuwa ita ce wanda masu damara suka ɗaura ɗamara a kan samunta in kana su kenan wa sabaqa ilayha almutasabiquna masu tsere suka yi tsere a cikin samunta wa nafasa fiha almutanafisuna wa hiya allati ajrayna alkalama ilayha ne yace ita ce muke gudanar da zance a kanta wa nadatul kutub samawiyya wanda littattafan da Allah ya saukar daga sama suke nuni ga wannan rayuwa din wa rusulullahi jami'uhum alaiha kuma haka nan tsokakin manzannin Allah maɗaukacin sarki wannan rayuwar suke kira a kai ma'ana suna kira ne akan cewa a tafi wannan rayuwar wani mutum daga cikin wanda suka ba da gaskiya daga cikin mutanen fir'auna bayan ya gaya musu ya ce ya qaumi inna ma hadhihi al dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar yake gaya ma mutanen fir'auna sai wannan rayuwar ta duniya fa jin daɗi ne kankani amma gidan lahira shi ya darul kara nan ne wajen zama kenan ashe duniya ba wajen zama ba ne duk wanda ya zo ya zauna a duniya yana da barin kansa kafin shi wasu sun zauna kuma bayan su wasu ma za su zauna haka ya kamata mutum shi ma yi shirin tafiya inda wasu sun zauna kuma ka zo baka same su ba wasu kuma ka same su sun tafi sun barka to haka nan kai ma wanda kake tare da su za ka tafi ka barci ko za su tafi su barka kuma da sun tafi sun barka din kai ba ka ci gaba da zama nan ba wanda za su zo su riske ka ko ne ka tafi ka barci ko kuma su tafi su barka ko ku tafi tare dan haka yace wannan ita ce rayuwa ya qulu wa hiya allati yaqulu man fata hul istidad laha shine wanda wato ah, bai kintsa mata da yake cewa da Allah yake cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka lallai lokacin da za a burbushe ƙasa a mayar da ita wato a dandake ta ta zama babu komai a kanta shine idza dukkatil ardu dakkan dakka shine za a dandake ƙasa za a mayar da ita shimfiɗa ba komai a kanta ba duwatsun nan ba gini ba komai a kan ƙasa shine Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu ranar da za a musanya wata ƙasa ba wannan ba wasamawatu haka nan sama za a nan nafe ta shi Allah yake wa ma qadarullah haqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini Allah zai nan nafe ƙasa da sama da hannayensa masu tsarki masu daraja masu girma wanda babu wata hannuwa irinsu za a nannaɗe sama kamar yadda ake nannaɗa takarda Allah ya ce yawma naqwi sama'a taqayyi su lil kutub wanda za mu nannaɗe sama kamar yadda ake nannaɗe littafi haka za a nannaɗe sama ƙasa haka za a nannaɗe ta komai da yake kanta zai tafi wa a rabbuka kuma ubangiji Allah maɗaukacin sarki zai yi zuwa zuwan da ya dace da shi wal mala'i wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sahu sahu waji a yawma irin bi jahannam a ranar za a zo da jahannama ana janta masu janta suna janta tana janta yawma idin ya tabakkaru insanu to duk wanda bai tun a wannan rayuwar ba a ranar ne zai dinga tunawa ya tabakkaru insanu Allah ya ce wa anna lahu dhikra ina amfanin tunawa a wannan ranar babu amfanin eh, baɗi ba rai ko ba amfanin mutum ya yi na dama ranar nadama da ba ta amfani ya kuli zai dinga cewa ya laifani ya kai tona kaddan kuɗi a hayati ina ma da na gabatar ma da rayuwa ta wani abu ina ma da na gina ma kaina wani abu a wannan rayuwar da na zo na ganta fa yawma idin Allah yace a wannan ranar ce la yu'adibu azabahu ahadun babu wani wanda yake azaba irin azabar Allah sai shi wala yusiku wasaqahu ahadun babu wanda yake nadewa ma'ana a tsaure mutane taurewa irin ta Allah madaukakin sarki wa hiya allati qala Allah azza wa jalla fiha wannan rayuwar ce Allah ya faɗa a kanta yake cewa wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahun wa la'ib Lallai rayuwar nan ta duniya ba komai nake illa warji da wasa wa inna daral akhirata la hiya al hayawan lallai gidan lahira wannan ita ce rayuwa ta dindindin ta gaske lai kano ya alamuna inda sun sani amma mutane da yawa ba sani ba ko dai sun sani sun karyata a yanzu ka ga inda mutane suke abubuwa wani sai ka ce anya ya san akwai wata rayuwa da za a yi an ka ga mutane suna sako ko wani yana kaddamar dukiyar jama'a shi kaɗai. an ce wannan ina zai kai wannan dukiyar Ina dan ka kai kana mamaki zan yi cewa kai baka gan me ake yi ba kuma ya manta fa zai gama tara ya tafi kuma duk abin da ya tara nan sai an zo an tsayar da shi an kididdige shi ɗaya bayan ɗaya sai ya yi lissafin a gaban Allah duk kwabo a cikin wannan dukiyar ina ya samo ya ya kashe ta ya samo ta ta hanyar yaudara ya samo ta ta hanyar handama ya samo ta ta hanyar kwasan dukiyar al'umma ko ta gwamnati ya kashe ta a gina hotel hotel ya kashe ta a gina gidajen rawa ya kashe ta a gina wasu abubuwa na rayuwa da ba za su amfane shi ba duk wannan sai ya yi bayani a gaban Allah to ina amfani irin wannan rayuwar ina amfani irin wannan rayuwar wasu kudaden ma na faɗa sai ka dinga ganin da gaske akwai su kuwa ko kila dan muna cikin talaka ba mu sani ba zai ga akwai daga cikin nan kuɗin da ake faɗa yi ana magana biliyan fa kama ana magana naira ne biliyan ɗaya ce miliyan ko dubu ɗaya ina yana har ya koma bai taɓa ganin wani miliyan a ce ga miliyan ba sai zai ji ana faɗa amma ya cewa biliyan ɗaya biyu uku hudu har ɗaruruwan biliyoyi ake magana ba wai in an ba mutum wannan ne zai da su shi dai ba zai zaunar da mutum har ƙarshen duniya a ce shi ne ƙarshen wanda zai fita a ciki ba in yana ganin rashin lafiya ne kadai hanyar mutuwa to akwai gobara ko akwai hatsari ko ya iya ta jirgin sama jirgin ya faɗi ya ƙone duk akwai irin waɗannan in babu wannan akwai wasu dalilai da yawa da suke iya sa rayuwar mutum ta ƙare ba komai ma mutum ya kwanta bacci ba a tashi da shi ba to zai sa akwai mutane da yawa ba su kamar ba su yarda da wata rayuwar da ake magana a kanta kamar suna ganin wannan rayuwar ba gaskiya ba ce kuma ɗan adam ne yake tuwa duniyar nan ta daɗe an daɗe ana ruwa ƙasa na janyewa ina ma waɗanda suke na ƙwarai ina annabawan Allah suke yau yanzu babu wani annabi da yake rayuwa a duniyar nan duka sun kare manzannin Allah ko akwai wani annabi babu babu wani annabi da yake duk sun kare su ne suka fi kowa kusanci da Allah duk babu su yau to ta a wani zai zai ya dinga tsammanin shi zai zauna ina iyaye da kakanni yanzu a duniyar nan zai yi wahala ka samu mutumin da kakan shi na biyu yake rayu kakan shi na biyu a ce yana raye a yanzu halin da muke ciki da wahala ma'ana kakan baban shi za a samu wanda kakan baban shi ke rayu ai zai wahala a samu yanzu yi ko a ce kakan baban shi yana nan yau <laughs> to to amma mutane ba sa wannan tunanin ba sa hangen wannan abu sai Allah ya kare mu da imani malai yace wal hayatul mutaqaddima in ka kalli rayuwar duniya kan naumi bin nisbati ilaiha kaman bacci ne in ka kwatanta ta da wata rayuwa wa kullu ma taqaddama min wasfi sayl wa manazilihi wa ahwali sa'ilina ubudiyatihim al-bahira wal batina wa wasilatu hadhihi al-hayat Ke duk abin da aka ambata da baya ma'ana duk karatun da muke na littafin nan tun farkonsa na matakai da ake biya wannan ya taka daraja kaza ya kai matsayin kaza matsayin haƙuri matsayin waye matsayin tsoron Allah ya ce duk wannan shimfiɗa ne na wacce rayuwar da za a je a cika ya wa inna malhayatu duniya in ka kwatanta rayuwar duniya bin nisbati ilaiha in ka kwatanta ta da rayuwar da za a yi a gaba din wannan rayuwar ta dindindin yace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni wa huwa asdaqun nas manzo Allah ya fi kowa gaskiya yace cewa madunya fil akhirah illa kama yusiru ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yal yace kwatankwacin duniya da lahira in ka ce za ka kwatanta duniya da lahira ma'ana ka yi comparison na rayuwar duniya da ta lahira ya ce kwatankwacinsu kamar mutum ne ya zo babban teku ya ɗauki yatsansa guda ɗaya ya tsunduma a ciki ya ga me zai rage a wannan teku to haka rayuwar duniya da lahira sai ashe duniya ba kuma ba ce a kan lahira mana mutum ya zauna yanzu a teku ya ce zai dinga tsunduma hannun shi yana ɗiba ruwan teku na yana tara yana so ya kwashe. kana ganin zai shekara nawa me ya rage a cikin tekun nan to wannan wannan foton din dan kaɗan ɗin da ya debo, shi ne daidai rayuwar duniya wancan sauran da ya rage shi ne lahira to a za ta haɗu aka gidajen ba iri ɗaya ba ne rayuwar ba iri ɗaya ba ce kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana fa rayuwar duniyar nan kankanuwa ce abin da yake gaya mana kenan rayuwar duniyar nan kankanuwa ce yanzu wanda yi nisa ce a shekara tamanin ko casa'in to a tamanin ɗin nan da in wallahi kaɗan ne tun da a gaba ba iyaka ne ba lissafi kuma a gaban ba lissafi ake yi ba ba magana shekara ɗaya biyu Allah ce ya lafi na a kamar za su dawwama a ciki ne zamanin naka ba magana shekara ɗaya ko biyu ake yi ba magana ce ta ba iyaka kuma duk nisan duniya daga farawanta zuwa yanzu har zuwa abin da ya rage mata bai wacce rayuwar kuma kila abin da ya rage na duniya bai kai wanda ya wuce a baya ba abin da ya rage na duniya bai kai wanda ya wuce a baya ba dan ba wani annabi da zai zo kuma ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi yana cikin alamar tashin alkiyama zuwa dan ba wani annabi bayan sa kuma mafi nisan da aka samu tsakanin annabawa ila ta iya cewa shi ne tsakanin a ce ila annabi nuhu da annabi adam zamani goma ta ce shekara dubu ɗaya shi ne mafi nisan da aka samu tsakanin annabi adam da annabi nuhu zamani goma ne in an ce zamani yanzu a nan ma iya cewa muna da yan zamani uku ne ko da yanzu irin su alhaji ko shi sarkin yamma yanzu ire-iren su zamanin su daban aiko sun ƙetare saba'in sun fara sun shiga tamanin haka ne ko an wuce saba'in an shiga tamanin ana hango casa'in to kai kana bin shi a baya wai misali ne yanzu a irin zamani yake yanzu akwai kuma wanda suke bin su a baya misali ka ce yan sittin sai a zo yan arba'in a kai ta wuce sittin a daji a daji a wuce sittin za ta yi a tafin dai a bar shi a sittin amma za a tafi ko ko sittin ne mun bar na amma za a tafi ana magana ne ba da amsa ba yi za a tafi amiya saboda haka akwai 'yan zamani zamani yanzu misali 'ya'yan da ake haifa jikoki 'yan ƙanana 'yan shekara biyu uku kaga 'yan wani zamani ne Su wannan zamanin su daban 'yan shekara talatin ba zamanin su ɗaya da waɗannan ba to an samu zamani guda goma tsakanin annabi adamu zuwa annabi nuhu alaihi salam wasu na fassara zamani da cewa shine shekara ɗari mana yana wahala yanzu ka samu 'yan shekaru ɗari ɗari ɗari ɗari wanda za su iya ƙetare wannan ɗarin sai dai a samu wasu su kuma da za su biyo bayan wanda za su kai wannan to ire-iren su suka ƙare wasu ma suka zo irin su suka ƙare wasu suka sake zuwa suka ƙare har sau goma to shine zamani goma shine da mafi girman abin da Allah ya ba mu labari na cewa tsakanin wani annabi da wani annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da annabi Isa shi ma an samu tazara mai yawa kusan shekara 400 da 70 da wani abu ko da eh da 70 da wani abu 400 da 70 da wani abu ba kai shekara 500 ba tsakanin annabi Isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ana wani yana magana annabi za sai ga kamar yaro ne aka saurayi ko amma tsakanin da Manzala Allah sallallahu alaihi ana magana shekara 500 500 babu kada to Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu tsakanin shi da mu shine ka ce kamar tsakanin annabi Nuhu din da annabi Adam an shekara 1447 eh hijira daga shekarar da ya yi hijira ko ya yi hijira yana da shekara arba'in da bakwai ko eh, arba'in da bakwai a hamsin da uku ko a hamsin ya yi hijira yana da shekara hamsin hamsin da uku ya zo shekara goma a madina ya yi hijira yana da shekara hamsin da uku to ka ƙara hamsin da uku a kan wannan dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da ɗari hudu da arba'in da bakwai sai ka ƙara hamsin da uku a kai nawa kenan dubu ɗaya da ɗari biyar da kaɗan shine shekarun daga manzala sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu kamar nisan tsakanin daga annabi adamu zuwa annabi nuhu kenan yanzu ka ce zamani goma sha biyar aka yi saboda haka rayuwar duniyar in ka kalle ta in ka kwatanta ta to da abin da zai zo baya yanzu duk in ka kwatanta wannan lissafe lissafen da ake yi ila dubbai ake magana ba magana miliyoyi kamar yadda wasu yan shafi faɗi suke faɗa sai ai duniya ta yi shekara miliyan kaza wannan suna faɗa su ne ba wanda ya san ya ka ta sai Allah Allah da ya halicce ta sai san yaushe ya halicce ta mun sai ya ka ta haka mutum kawai ya zauna ya tinta ta ya faɗa ya ce ai abu ka gane wannan ra'ayin sa kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ce misalin duniyar nan a lahira kamar yadda mutum zai tsoma hannunsa ne a teku ya rage gano ya rage a wannan tekun wa kama kila kuma kamar yadda aka ce tanaffasa fil akhirati fa kanat ad-dunya nafsan min anfasiha nafsan min anfasiha cewa lahira ta numfasa to duniya ɗaya ne daga cikin numfashin lahira wani ɓangare ne daga cikin numfasawan lahira shine duniya fa asaba ahli sa'adati nafasa na'imiha da haka waɗanda suka samu tsira da rabauta sai suka dosani wannan wato numfashin ni'imar lahira din fahum ala hada nafasi ya'maluna wannan abin da suka tsofana a kan shi ne suke aiki yanzu wanda ya shirya yin noma a baki kenan in yana da shirin noma dan wannan yammacin da muka ji kama an yi hadari an yi ruwa zai sake zage dan zai ce to bari na fara shirin taki da a ina zan yi gona ba ji kama an yi ruwa ba da iska haka to ma'ana sun ji shaƙi wani numfashi ne na lahira ya sa suke aiki domin su kai zuwa gare ta shi kuma waɗancan ahalin shakawa ta bako Allah ya tsare mu su kuma sai suka shaƙi wani ɓangare daga cikin numfashin azabar lahira sai ya zama suke aiki kan wannan abu malai yace wa idza kanat hayatu ahli imani wal amali salimi fi hadhihi ad-dar hayatun tayyibatun idan ya kasance rayuwar waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ma'abota imani kuma suke aiki na kwarai a rayuwar duniyar nan sun yi rayuwa tsarkakakkiya a duniyar nan suna rayuwa ta jin daɗi ba za ka gane kana rayuwa ta jin daɗi ba sai ka samu mutumin da bai san Allah ba ya musulunta sai ka tambaye su ce kwatanta ma rayuwar shi a da to a lokacin ne za ka gane cewa kai kana cikin wata ni'ima da baka santa ba duk mai imani kuma ya ci wannan ni'imar kai ne kasan san mahalicinka ka san kana bauta masa kasan san za ka keɓanta da shi za ka kai kuka gare shi damuwa za ka dame ka ka koma zuwa gare shi ya baka wata ni'ima ka ji tunanin ka gode masa kai ne ka wannan wanda bai san Allah ba duk bai san wannan abubuwan ba kai ne za ka ji Allah ya ma ni'ima ka ce bari ka gode ma Allah a kan wannan ni'imar ka yi abu kaza domin ka nuna godiyarka ga Allah wani in Allah ya masa wannan ni'imar wallahi bai san wannan ba sai ya fantsama cikin barna kuma to mumini shi ya san wannan ne shi yake Allah Allah idan wani zamani na bauta ya wuce ya ji yana takaicin wucewansa idan wani zamani na biyayyar Allah ya dinkaro ya ji yana kwaɗayi saduwa da wannan zamani yanzu da yau zuwa azumi ba mu sati biyu ba Aka duk wani momini yanzu yana shauki yana tunanin har ya fara rayawa ya yanayin zai zama wannan wannan jin daɗin da kake ji a zuciyarka wala ba ko ake wani bai sani ba ma har a zo azumi ya wuce bai sani ake ba yanzu wani yana nan yana tunanin azumi zai zo a'a har ya fara shiri a'a ya ma fara jin yanayin ya azumin zai zama kusancinsa da Allah yadda zai tsara rayuwarsa karatun alkur'aninsa sallarsa kyautatawarsa mu'amalarsa duk irin waɗannan abubuwan wani ya fara lissafin biyan wannan shine abin da mumini yake samu na jin daɗi yanzu kana ciwon nan wallahi kana cikin jin daɗi duk wata damuwa ma sai ka manta da ita yanzu yanzu ko yana cikin damuwa in ya tuna azumi ya dun ba zai ji damuwar ta ne. to irin wannan jin daɗin ba kowa yake samun sa ba ko da kuwa mutum ba shi da komai a aljihunsa wani ko da ba shi da abin da zai ci in ya tuna zai ci to ai azumi ya kusa ne haka zamani ya zo zamanin alkhairi sai ya tuna akwai lailatul qadr a cikinsa akwai yantawa da Allah yake a wuta ga bayinsa akwai addu'a da Allah yake amsawa to sai dinga tuna wannan ni'imomin da Allah ya masa sai ka daina wannan jin daɗi don haka yake cewa muminai masu aiki na kwarai idan ya kasance a duniya haka rayuwarsu take jin daɗi to me kake tsammanin rayuwarsu in sun shiga kabari kana ganin za su daidaita ba za su daidaita ba wa qad takhallasu min ad dunya alhalin sun kubuta daga wannan kurkuku na duniya wa biha da kuncin duniya kamar zannu bi hayati fi darin na'im me kake tsammanin rayuwarsu kuma suka shiga wancan gida na dindindin almuqim wanda yake za su zauna a cikin sa allazi la yahudu rayuwar da ba ta rushewa wa hum yarawna wajha rabbihim da ce abu mafi dadi a kullum suna cikin wannan gida din banda ni'imomin da suke samu suna kallon fuskar mahalicin su akwai abin da yake wannan dadi Allah da kullum ake ba mu labarin sa ake ce mana gashi suna kallon fuskar shi a cikin aljanna kuma suna jin daɗin sa yana zantawa da su safe da yamma akwai abin da ya fata jin daɗi yanzu wasu a cikin cikinmu da suka rasa iyayensu bai ke a ce iyayen nan nashi kullum za su dinga magana da shi ba a cikin bacci yana ganin ko wannan fa iyaye kenan wani kila da ya rasa iyalinsa da suka yi zama na mutunci na kauna bai sha a ce kullum yana magana da ita ba to ina ga mahalicin Allah kuma wanda shi ya halice mu a ce zai yi magana da kai zai ganta za ka gan shi akwai abin da ya fi wannan ya sa wannan ya ma kuma ga aljannar daɗi malai ya ce fa kulta to idan mai tambaya ya tambaya ya ce ma ta kalli bin nafi an tsala bi hadhihi hayati to menene ya sa wasu mutane wasu zukata suke jinkiri wajen neman wannan rayuwar duk da abin da aka faɗa a kanta me ya sa wasu kan ba sa dagewa wajen su nemi wannan rayuwar allati la kafara laha ba ta ma kawo ta wa man ladhi zahada fiha menene yasa suke kaurace mata wa ma sababu rabdatiha fil hayati al faniyati al mudmadilla kuma menene dalilin da yasa kamar misalin nan ka bayar suke karkata zuwa ga rayuwar nan mai karewa da wani zai iya tambaya ce to mutanen nan da ake ganin sun karkata da duniya me yasa su ba sa wancan tunanin ne me dalili wacce ta zama kamar wato abu ne wanda yake kawai a tunani wanda suke wato turanta shi ko kuma ƙaryata wacce rayuwar ne yasa ta ko kuma a'a akwai matsala ne a cikin hankalinsu ba su da hankali ne ko kuma suna makanta ne ko kuma a'a suna ta abin da yake hannunsu ne akan abin da bai zo musu ba kamar yadda bahaushe yake cewa kwai a baka ya fi kaza a kurfi ila tunanin su kenan tun da duniyar a hannunsu me yasa za su jira lahira tun da ita ba ta riga ta zo ba duk da irin waɗannan tunane-tunanen Mali ya ce ko amsa a nan shi ne abubuwa da yawa ne suke kawo cewa mutum kaga bai tunanin lahira. Kaga mutum ya karkata da duniya abubuwa da yawa ne suke kawo haka. Daga su Mali ya ce mafi karfin abin da yake kawo haka Allah ya tsare mu ya ce ba'akul imani rauni imani. Idan mutum imani ya yi rauni to duk abin da ya ma kai mamaki. amma yake ma Allah kar ma bai, domin babu imani a zuciya imani ya riga ya yi no yanzu wata eh, mutumin da yake da waya ba ku ranta yana 1% yana yi yana nuna jaɗin nan ka gaya min yana da hopin cewa zai iya kira ya yi minti biyar da wannan kiran zai iya kira minti biyar da ita har ko minti biyar ba zai iya ba tsora yana ganin cewa ba za ta yi kiran ba saboda haka kamar irin wannan ne in imani zai rauni ba abin da zai dinga ganin cewa abu ne mai tafiya shi yasa akwai abubuwa masu karfafa imani akwai abubuwan da suke karfafa imanin bawa akwai kuma abin da suke raunata imanin bawa to ma da yake ba'aful iman raunin imani yace fa innal imana domin shi imanin nan da ake faɗa huwa ruhul a'mal ai shine ran ayyuka shine injin na aiki motar da ba injin ba ta tafiya dukkanta in yau aka kera motar da tafi komai kowace mota tsada a duniya ba injin a ta ba za ta yi tafiya ba ko ta haka mutumin da ya fi kowa a duniya in babu imani a tare da shi kar ka yi tsammanin alkhairi a wajensa domin ba wani aikin da zai yi wa huwa al-ba'ithu alaiha shi imanin nan shi ke zaburar da mutum akan aiki wal amir bi ahsaniha shine zai umarce ka ta aikata kyawun aiki wannahi an akbahiha shi imanin nan shine zai hane ta daga barin mummunan aiki wa ala qadri quwwatil iman yakunu amruhu wa nahyuhu li sahibi gwargwadon karfin imaninta gwargwadon yanda zai dinga umartanka yana hana ta yanzu yanzu kamar ni zan iya ɗaukan waya in buɗe shafin da na saɓan Allah ne gwargwadon raunin imani na wani zai ce ko wayar ba zai ɗauka ba ma'ana ƙarfin imanin ya ce in ya ɗauka in ya buɗe zai ga abin da bayi da kyau don haka ba zai ma ɗauka ba saka gwargwaron ƙarfin imanin ta gwargwaron yadda zai dinga umartan ka koya a ne ka haka idan mutum ya ga cewa shi ne yawa mai yawan saba dokokin Allah ne ya san cewa imani ya yayi ƙasa idan ya ga cewa shi ne yawan biyayyar umarnin Allah ne to imaninsa yana da ƙarfi ya ce wa atimali sahibi yi wanke ahuhu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce kul ka gaya musu cewa duk sama ya kun bihi kar da abin da imaninku yake umarta ku da shi in dai imaninku yana umarta ku da ku saba ma Allah to tur da wannan imanin in kuntum mu'minin in dai har kun kasance ku masu ba da gaskiya din wa bil jumla malam yace a dunkule fa idza qawiya al imanu idan imani yayi karfi qawiya shauqu ila hadhihi al hayat sai ka ga bege na wannan rayuwar yana da karfi mutum yana Allah Allah ya je wannan rayuwar wastadda qalabu sahibihi laha wanda yake da wannan imanin kuma zai yi tabbi ajewa wajen yin aiki don ya samu wannan rayuwa sai ga shi duniya ba ita bace a gabansa kullum aikin da yake aiki ne na lahira ya zai ya gyara lahirarsa ya zai yi shirin tafiya lahira kullum aikin kenan to amma irin wannan ba su da yawa a cikin mutane sai wanda Allah ya azurta shi Allah ya sanya mu cikin to kaji ya kawo mana dalili na farko da yake sa a karkata ga duniya a ki lahira shine mene raunin imani yace as-sababu tani dalili na biyu jutumul ghafla ala al-qalbi idan rabkana ta zo ta nannaɗe zuciyar bawa bawa ya zama mai rabkana ne neman cewa da haƙoƙin Allah a wuyan sani ya ce fa innan gaflata nawmul kalbi in an ce rabkana shine zuciya ta yi bacci ta kasa farkawa wani hara ya ce shi ya sa ta jiru kafiran min al'iqad fil hissi niyaman fil waƙi. da yawa za ka ga mutum a farce yake amma la a bacci yake ya ga idon shi biyu amma a cikin barci yake bai san me ake yi ba yanzu mutane da yawa da idanuwansu da hankalinsu da kafafuwansu da ma cewa suna da'awar suna sallah din ya ga cikin saman Allah babu su akwai su aka je gama mutum a farke amma matacce ne mai bacci ma wani mai bacci ya fi shi farkawa Eh, rayuwar wani ne bacci kamar yadda zai zo a gaba shi akwai wanda kuma in ya yi bacci baccin nan nashi kamar farkawa ne akwai wanda kuma farkawar shi bacci ne to sai mutum ya auna ya gani wanne ya kamata ya shiga kana farke zuciya na bacci ko kuma a'a kana bacci zuciya na farke sai mutum ya zaɓi guda ɗaya idan mutum yana bacci, amma a farke yake ba yana farfe yana cikin halin bacci ba yana cikin masu bacci matattu ba akwai mutane da suke tafiya a tsaye amma Allah matattu ne babu rayuwa a tare da su yanzu mutum da bai san halal ba bai san haram ba bai san ya yi biyayya da Allah ko ya saba ma Allah ba wannan da rayuwar ce ta zama duka ɗaya ko da yana farke wannan cikin masu bacci yake bai riga ya farka ba to shi ne malam yake cewa za ka samu da yawa ga sunan a farke amma kuma a haƙiƙanin al'amari bacci suke ka tahsabuhum aiqaban wa hum ruku za ka ɗauka a farke suke amma a kwance suke kamar ashabul kahf da suka yi baccin nan in ka zo da kamar bacci suke ai kamar a farke suke amma bacci suke yi ce, wa huwa raqubun birbi hali man yakunu yaqdani qalbi wa huwa na'imun kuma wannan kwanciya ce wacce ta sha bamban da wanda shi yana wato asalin bacci amma zuciya shi tana farke fa innal qalba ita zuciya idan qawiyat min hayat idan akwai rayuwa mai karfi a cikin wannan zuciya din la yanamu idan namal badan ko da jiki yayi bacci zuciyar ba ta bacci sai a ce ai wane da kake gani wane din nan da kake gani zuciyar shi a tsaye take na ce abin a zuciya yake ko za ka iya samun ga wani babban attajiri mai kuɗi amma bai iya cire kuɗin shi dukiyar shi ya yi aikin Allah sai ka samu wani wanda bai kai shi ba yana yin aikin da ya fi nashi to kamar misalin kenan wancan da dukiya amma ba ta amfani wannan kuma babu amma kuma yana amfani saka wannan yana farke amma yana bacci wancan kuma yana bacci amma a farke yake to kamar shi ne misali don haka malam yake cewa idan zuciya wato rayuwa ta yi ƙarfi a cikinta to za ka samu ba ta bacci ko da jiki ya yi bacci ma'ana yanzu idan mutum ya raya kan shi da imani in ya kwanta ma abubuwan da zai dinga gani a cikin baccinsa na imani na masu imani ba zai dinga ganin miyagun abubuwa ba saboda da yawa ma abin da mutum ke gani a cikin mafarki abin da ya saba da shi yawanci tunanin da ka saba da shi gana mafarkinsa yanzu a ce mutum ya kwanta kafin ya kwanta ya yi tunanin aikin Allah ya ji karatu a kan sahabban Allah eh, manzo Allah sallallahu alaihi da annabawan Allah da suwaye da wannan ya kwanta ko da ya koma gida ya buɗe alkur'ani ya karanta ayoyi yayi waye yayi waye ya kwanta yayi addu'o'insa to sai ka samu sha Allah zuciyar nan tashi a farke take zai ga alkhairi a cikin baccinsa saban wanda ya kwato damuwoyin duniya ya ɗebo nan ya ɗebo can ya kulla nan da nan da ƙyar suka kai ya zo ya kwanta sai da yana baccin yana fizge fizge ko yana yi kamar an biyo shi da gudu wani za ku yana cikin baccin yana razana kamar an biyo shi da gudu aka wallahi na bata ana wallahi na ta ya ga tafi irin wannan abin da ke cikin zuciyar ne so za ka iya samun haka a cikin zuciya saboda haka zuciyar da ta cika da rayuwa za ka danta ko da jikin ya yi barci to zuciya a raye take shi yasa malam yake cewa wa kamalu hadhihi al-ayat kana li nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kai cikar irin wannan rayuwar da ba wanda ya kai rayuwar sai irinsa shine annabin mu alaihi wasallam bai taba bacci zuciya ce a ta yi bacci ba manzala sallallahu alaihi wasallam ko da yi bacci to zuciya ce a farke take yake cewa in ni lastu ka hayatikum ko da a ce ni dan adam ne kaman ku a yanayin zubi na ma'ana ina da jini a jikina kuna da jini ina rashin lafiya kuna rashin lafiya ana iya ɓata min rai in yi fushi kamar yadda ake ɓata ma ɗan adam rai ya fushi akan daɗaɗa min na ji daɗi a wannan yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da mutane ma'ana filin na ɗan adam da ɗan adam zai dinga ji in wani abu ya taɓa shi ya ji ciwo ko in an ji rauni ka ji zafi a irin wannan haifiya din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yace amma ni idan na kwanta bacci yace aina ya wala yanamu qalbi idanuwa na suna rufe amma zuciya ta a farke take shi yasa duk abin da ya gani a mafarki duk abin da ya gani a mafarki haka yi mu kuma za ka yi gani abu a mafarki wallahi ka tashi ka ga su take ila ka yi mafarki an kawo ma abinci lafiyayye ka ci ka ƙoshi ka yi waye an ba ka ma wasu kuɗaɗe ka riƙe kana farkawa ka gaba ba komai saboda ne zai kwanta da ta ta tafi inda ta tafi nan take gani to maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana bacci amma zuciyar shi a farke take idanuwan suna rufe amma idan ne kawai yake rufuwa ta yi ruwa a ce kila gajiyar ce kawai take barin jikinsa. amma ba wai a ce an danne ga wani ma har a yi a salatu a gama bai san an yi sallah ba kuma zalla sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fi kowa a wajen Allah madaukakin sarki saboda wannan Wani liman ahya Allahu qalbahu bi mahabbatihi haka nan kuma duk wanda Allah ya raya zuciyarsa da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sansa wa tibai risalatihi da bin saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka same shi ala basiratin min zalika shi ma yana da dosamo irin wannan duk wanda ya zama haka rayuwar shi take yana son annabin Allah yana bin tafarkinsa yana bin sakon da ya zo da shi to sai ka same shi da irin wannan abin ba wai dole a ce irin na annabi ba a'a yana da burbushi na irin wannan yace bi asali nasibihi minhu ma gwargwaran kaunarka da annabin Allah gwargwaran biyayyarka da shi yanzu yan duk da ake magana annabin Allah na ko wanda har yau bai taba mafarkin ya ga annabin Allah ba ko duk da ake wannan abu akwai wanda bai taba mafarkin ya ga shi a cikin wani hali na abin alkhairi ba ko an ga masa ba wani kuma ce a'a wani wallahi jiya na yi mafarki da kai a waje kaza wani wallahi na yi mafarki wani abin alkhairi ya same ka ko ba yi akwai wanda ake musu wannan ko shi ya gani ko a ga masa to gwargwadon saukatar ka gwargwadon yanayin yanda rayuwa ta imani da Allah take zuciyarka gwargwadon yadda za ta dinga samu da haka ma da yace falgaflatu da rakkana wani yaqda da farkawa ya kuna ni fil wal aql ana iya jin su ana iya jin su a hankalci wal qalbu ana iya jin su kuma a cikin zuciya yace fa mustaqidul qalbi wa ghafilihu ka mustaqidul badani wa na'imi da wanda zuciyar shi take farke da wanda zuciyar shi take rafkane a kai kai shi, yace kamar wanda jikin shi yake bacci ne da kuma wanda jikin shi yake farke yace wa kama anna yadda zata albisi ala nau'aini fa kadhalika yadda zata alqalbi ala nau'aini kamar yanda motsawa ko kuma farkawa ta gangar jiki take kashi biyu akwai wanda jiki na bacci zuciya za ta bacci akwai wanda zuciya eh, tana bacci jiki baya bacci yace to haka nan farkawa a cikin zuciya ta tafi kashi biyu akwai zuciyar da za ka ji ta a farke take akwai zuciyar da za ka ji ta kuma a mace take Allah ya raba mu da matacciyar zuciya yace kan nau'in awwal nau'i na farko yace min ya yaqratil hissi cewa zuciya din ta dinga ji a jikinta cewa ta farka a karar kanta ta dinga ji cewa a farke take shine anna sahibaha mai irin mai ma'abocin wannan zuciyar yace yunasibu في الأمور الحسية ويتوغل فيها بكذبه wa واحتياله wa husni ta'tihi yake cewa to shi irin wannan mai zuciya din za ka ga zuciyar tana farke yana motsa ta yana aiki da ita yana aiki da tunaninsa har ya kai da abin da zai je ya samu na kyautata ayyukansa haka wannan zuciya za ce zuciya ce a farke take ce wa nau'u nau'i na biyu an yaqbala ala nafsihi wa qalbihi wa zatihi fa ya'tani بتحسين كماله فيلحظ أوالي الأمور na biyu shi zai gabato da kansa ne da wannan zuciya tashi da kuma karan kan jikinsa sannan sai ya kula da abin da zai cika ta sai ya lura da mafi ɗaukakuwar al'amura da mafi ƙasƙantar al'amura ya dinga auna su yana gani fa yi asirar a'ala alal adna in ya ga abu mai kyau da mara kyau sai ya fifita mai kyau akan mara kyau mana in ya ga biyayyar Allah ya ga saban Allah sai ya titita biyayyar Allah akan saban Allah an gane ko misali nan ya ga riba ga ta nan da yawan gaske can kuwa ya ga riba a hausance za ka ga eh, daidai ake rubuta su ai da riba da riba ko duka bakakin iri ɗaya ne amma a aikace ba ɗaya suke ba wannan riba wancan riba sai ya gari ba mai tarin yawa sai ya gari ba kaɗan mutane nawa ne za su ɗauki ribar nan su bare ba wala ba su da yawa ya gari ba kaɗan ya gari ba mai yawa ko duk wanda ya ga cewa a lokacin da ya samu kansa irin wannan hali ya fifita riba kaɗan a kan riba mai yawa to yana cikin masu wannan zuciyar an gane ko ma'ana yana azumi sai ya ga abubuwan da za su iya ɓata mishi azumi waɗanda suke na sha'awa ne sai ya zo abubuwan da in ya bar kuma zai wahalar da kanshi sai ya fifita abubuwan da zai wahalar da kanshi din don ya kubutar da azuminsa ma'ana ya zo yana tafiya akan hanya bisa kure ila ya kamata ya shiga hanyar nan sai ya karkata ya koma zai ba hanyar can sai wani ya zo ya yi kunduma masa zagi yana faruwa aiko ila ka zo za ka yi hanyar nan sai wani dalili ya taso ko tunani sai ka karkata kai can wani kuma yana zuwa baka gan shi ba shi bai baka wannan hanzarin ba kana cikin azumi ila ma ranar azumin ka na farko sai ya duma ma zagi ya nannaɗe ya nannaɗe babban nan duka ya haɗa da komai da uwar da uban ya haɗa ma ya baka sai ka ji cewa to wannan bai kamata ka bar shi ya tafi ba wannan kuma in kai haka zai rage ma ladan azumi sai kuma wata zuciyar ta ce ma a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake azumi duk wani wanda ya takale shi ko ya zage shi to ya gaya ma zuciyar shi cewa inni sa'in inni sa'in sai ka tuna ah, yau fa aka fara azumi bari na rike azumi na an da sharuwa cikin ba to kana da irin wannan zuciyar kana aunawa to ita ce zuciya ta biyu da ake faɗa za ka dinga auna wannan biyayya ne wannan sabo ne sai ka ji kana fifita biyayyar Allah akan saban Allah yanzu ma'aikatan hanya guda nawa ne a cikinsu da zai miƙa hannu ya janye ya ƙi karɓa an bashi ni zan ce ma ban taɓa gani ba ya miƙa ya janye ba ta dan tsoron wani ba dan tsoron Allah dan wannan tsoron wani ya hango wata mota mai baka gilas a baya tana bibiya wannan tsoron wannan motar sai ya sa ya janye hannu ya ɗauka ko wani wani na sama da shi ne ba haka sai ya janye a wannan janyewan baka da lada ce janyewan da yake da lada kila ya sa zai karɓa ma'aikaci ne sai tuna fa yau aka fara azumi kuma shi musulmi ne ce to na karɓi wannan a wani dalili sai ya bari ya janye to kaga wannan zuciyar shi ta fara ta fara farkawa kaga tana farkawa wani ba ruwan shi azumi ko ba azumi da azumin ma sai ku tsananta ma akan <laughs> ba azumi ba ma wani da azumin ma sai ku tsananta akan neman wannan din dan ido yana tunanin ya ba da dinkin yaransa ya bada waye ya bada waye kuma shi sai yi ado da wannan abin da yake na safan Allah ne ina ranar ado da abin da yake an same shi ta hanyar saban Allah a da riba ce to wannan shine nau'i na biyu za mu dakata akan shi insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya albarkace mu a cikinsa. wannan kwanaki kuma da suka rage na wata da yake gabatowa wata ne. albarka Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su azince shi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ayyukan mu ya gyara mana imanin na roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu gaba ɗaya marasa lafiya mu ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya magabatan mu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu shiga da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه